VOA Africa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri a sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi a yau ranar Talata 16 ga watan Agustan shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa hukumomi a kasar Ghana sun yi karin kuɗin wutar lantarki da ruwan famfo a kasar. Kama kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridun Nijar. Amma kafin nan ga Baba Yakubu da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Reshin kungiyar Alka'ida a kasar Mali ta sanar a jiya Litinin cewa ta kashe wasu sojojin haya guda hudu na wani kamfanin soja mai zaman kansa na kasar Rasha da ake kira Wagner Group. a wani harin kwantan bauna da suka kai a kusa da bandiagara da ke tsakiyar kasar mali sashen yada labarai na kungiyar jama'atun nasarar islam wal musulmin a cikin wata sanarwar da ta fitar ta ce mayakanta sun yi aron gama da sojojin hayan ne a ranar asabar a yankin mafti kamar yadda fasaran kungiyar leken asiri ta state intelligence group mai sa ido a kan labaran 'yan jihadin ta bayyana kungiyar wagna ba ta da mai kula da hulɗarta da jama'a a don haka ba iya samun jin ta bakinta ba kasar mali dai tana fafutukar ganin kawo karshen kungiyar masu tsatsauran ra'ayin da suka samo asali tun bayan borin da aka yi a shekarar 2012 kuma tun daga lokacin ne ya bazu zuwa kasashe makwabta lamarin da ya sanadiyar mutuwar dubban mutane tare da raba miliyoyi da muhallansu a yankin sahel a yankin sahel na yammacin afirka babban wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar yaman ya faɗa a jiya litinin cewa yana ƙara ƙaimi a ƙoƙarin cimma yarjejeniya tsakanin ɓangarori da ke yaƙi da juna da fatan za ta kai ga fara shawarwarin tsagaita buɗe wuta da kuma shirye-shiryen dawo da tsarin siyasa a jagorancin ɗan ƙasar yaman hans grundberg ya shaidawa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa yarjejeniyar da gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita da kuma 'yan tawayen huti a ranar biyu ga watan agusta da aka tsawaita wa'adin buɗe wutan na tsawon watanni biyu na ci gaba da dakatar da yaƙi mafi tsawo tun bayan yakin basasar yaman a shekarar 2014 an fara tsagaita wutan ne a ranar biyu ga watan afrilu ya ce aniyar bangarorin na ci gaba da yin shawarwari don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta zuwa ranar biyu ga watan oktoba ya kuma ba da damar ƙara inganta rayuwar yau da kullu na al'umman ƙasar yaman da ke fuskantar ɗaya daga cikin mafi munin matsalar jin kai a duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sojojin kasar ukraine sun bada rahoton wani kazaman lugudin wuta da sojojin rasha suka yi a jiya litinin tare da kashe akalla fararen hula uku na ukraine da kuma jikata wasu ishirin an samu rahoton mutuwar mutane uku da wasu goma sha uku da suka jikata a yankin gabashin donetsk wurin da aka gwabza kazaman fada na tsawon makonni yayin da dakarun moscow suka kai hari akan garuruwa da ƙauyuka da dama tun a ranar lahadin da ta gabata tare da kai hari akan gine-gine da dama an kuma jikata wasu mutane bakwai a kake birni na biyu mafi girma a kasar inda rasha ta kuma yi ruwan bama-bamai a kan gine-ginen gidaje da wani yanki da ke kusa da wata tashar mota ba za a iya tabbatar da wannan ikirarin ba amma ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kai hari kan wani sansanin soja a kaki wanda ta kashe akalla mutane 100 tare da raunata wasu 50 a cikin sojojin haya daga kasashen poland da jamus a halin da ake ce kuma rundunar sojojin ukraine ta ce ta lalata wuraren adana kayayyaki na rasha fiye da goma da aka adana harsashe da kayayyakin soja a makon da ya gabata kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko hukumar daidaita farashin kayayyaki a ghana ta urc. a takaice ta sanar da ƙarin fiye da kashi 20 bisa ɗari na kuɗin wuta da ruwan famfo a ƙasar. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana the weighted average cost of gas, inflation, and the exchange rate. Tsokacin sakataren hukumar daidaita farashin kaya Dr. Ishmael Aka kenan a daidai lokacin da yake fitar da sanarwar kare kuɗin wutar lantarki da na ruwan famfo a inda yake cewa hauhawan farashin kayayyaki da faɗuwar darajar siri bisa dalan Amurka da tsadar makamashin iskar gas na daga cikin dalilan da ya sa gwamnati ta amince da karin kuɗin ruwa da na lantarki. Wannan ƙarin ya fara aiki daga ranar ɗaya ga watan Satumba ɗin bana a inda al'umman ƙasar za su biya ƙarin kashe ashirin da bakwai da digo goma sha biyar bisa ɗarin kuɗin wutar lantarki kazalika kashe ashirin da ɗaya da digo hamsin da biyar bisa ɗarin kuɗin ruwan famfo matakin da masharhanta suka bayyana cewa lokacin inganta shi bai dace ba. Mr. Mark Buwadu Abuwaje shugaban kungiyar haɗin gwiwar masu harkar kasuwanci a Ghana ya bayyana cewa ƙara kuɗin wuta da ruwa a wannan lokaci zai ƙara haddasa hawan farashin kayayyaki yayin da ƙasar ke fama da matsalar tsadar rayuwa. Hauhawan farashin kayayyaki kayayyaki ya yi sama sa'annan kuma ga karin kuɗin wuta da ruwa ina ganin a lokacin kara kuɗin bai dace da yanayin da ake ciki ba shi kuwa dr najib ibn hassan masanin tattalin arziki a kasar ya ce karin kuɗin wuta da ruwa a yanzu zai yi mummunan tasiri akan al'umma da ma gwamnati sabida in kuɗin wuta da ruwa suka yi tsada shakka babu masu sace wuta da ruwa ma za su ƙaru karin kuɗin ruwa da kuɗin lantarki ya kai cikas na rayuwar masana'anta da kuma jami'in baki daya wasu kwamfanin ba su iya ba ko su kuma zan su kuma zan dina yana ya ga mutane da yawa za su rasa aiki su su rasa aiki suna kuma rashin aiki cikin kasa kuma ya karu ta wurin bangaren mutane yanzu mutane su a fatan light idan mutum ya kai ya kamata biya kudin light da zai biya dole zama hanyar da zai biya sata to sata zai karu kuma zai kamar zai kawo ma yan wuta hasarin kudi Ya dai bai wa gwamnati shawara da ta yi kokarin samun kuɗi domin ta ɗauki wannan dawainiya sabida halin da ƙasar ta tsunduma a ciki a yanzu. Amma dai har yanzu dai zai yi duba ina samu wani kudi ta wani bangare ya so a taimaka mayan kasa. Ko yaya al'umma suka ji da wannan sanarwa? Gaskiya suna na Fulani. Kudin wuta nawa kake se? Eh ina san 20 da da yake mu biyu ke cikin mita amma yanzu kuma wani abin ya karu. Kaga sai sa dole ya taba mu yanayin kuma samun ba kaman da ba ko komi ya yi ƙasa sai dai muna taya shugabannin addu'a Allah ya kawo muna saukin rayuwa. Sunana faru. Don always kai kana tunana abinda za ka ba yara su je su su je makaranta. Wallahi ba ta tambaya na kudin ruwa ba amma shekaran jiya an tambaye ni. An na kunya saboda ƙari ƙarin ya muna yawa. Wallahi mu mun gaji. Hukumar PURC mai daidaita farashin kayayyaki a kasar dai ta jaddada cewa shiga tsakani da ta yi ne ya sa ƙarin kuɗin ya yi kasa sabida hukumomi da suka hada da na wuta tare da na samar da ruwan famfo sun buƙaci ƙarin fi da kashi kashi ɗari bisa ɗarin farashin asali Hamza Adam muryar Amurka kuma si Ghana. A gaida Hamza Adam, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakubu ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. tsohon magajin garin birnin new york rudy giuliani wanda ke zama lauyan tsohon shugaban amurka donald trump da ya yi kokarin taimaka wa trump wurin juya sakamakon zaben shekarar 2020 an faɗa masa a jiya litinin cewa ne ake aunawa a binciken magudin zaɓe a jihar georgia da ke kudancin ƙasar lauyan roberto castello ya faɗa wa kafafen yada labaran amurka cewa lauyoyin gwamnati a atlanta a babban birnin jihar sun sanar da lauyoyin giuliani cewa ana gudanar da bincike akan rawan da ya taka na yunkurin murda shan kayi da trump ya yi a jihar da dan karamin rata karon farko da dan takarar shugaban kasa na republican ya sha kashi a jihar tun a shekarar 1992 an shirya Giuliani zai gurfana gobe laraba a gaban wani babban rukunin masu shari'a na musamman da ke binciken makonni na kokarin da Giuliani da Trump da wasu mutane suka yi a ƙarshen shekarar 2020 da kuma kwanakin farko na shekarar 2021 na ƙoƙarin juya ƙuri'u 11,779 da Joe Biden na Democrat ya rinjaye Trump da su a jihar Georgia inda mutane miliyan biyar suka kada kuri'a. a wani lokaci a ranar biyu ga watan janairun shekarar 2021 Trump ya roƙi babban jami'in zaɓe na jihar Brad Raffensperger a wani faifan wayan tarho da ya samar masa ƙuri'un da yake bukata domin ya samu nasara a kan Biden a Georgia. A ƙarshe, an saki wata 'yar jarida da aka kama ta a babban birnin ƙasar Sudan ta kudu a farkon wannan wata yayin da take ɗaukar labarai a zanga-zangar ƙalubalantar tsadar abinci. an kama dink magot yar jarida mai zaman kanta da ke yi wa muryar amurka aiki ne a ranar bakwai ga watan agusta a kasuwar kunyo-kunyo tare da wasu masu zanga-zanga guda shida saboda yin aiki ba tare da takardar shaida ba a makon da ya gabata ofishin jakadancin amurka ya bukaci sakin magot cikin gaggawa kana ya ce 'yan jarida na da 'yancin gudanar da ayyukansu ba tare da yi musu katsalandan ko kuma cutar da su ba a cewar lauyan magot seven wani ya ce an saki magot ne a jiya litinin akan beli yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike a akan batunta sakin 'yar jaridan ya matukan faranta wa iyalan rai. a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. ba ta yin bara a kubai Me yasa haka mai rama Madalla. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba, yankin bai tsina na komai ba. Masu saurare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Kana awa ɗaya yanzu ya zama awa hudu duk wanda ya zo sai Allah wadar da hanyar Salka tana cikin manya-manyan garuruwan da ke da kasuwa. Ta wannan wurin mutane da yawa suna dogaro da wannan kasuwa amma yanzu wannan damuwan da wannan wurin ya samu ya kawo tsayawa dukkan wasu al'amura waɗanda suka sami kasuwancin mu wannan hanyar ita ne za ta kai ka auna daga nan har ma Legas don Allah don girman Allah gwamna ya kokari da ya hada da shi mulkin shi da yake yi da sauran waɗanda ke gaba gare shi a taimaka su a gyara mana wannan wurin saboda mu samu ci gaban rayuwar Niger ita ne jiha wadda ta hada kudu da federal capital ta hada wasu yankin arewa da federal capital to a ce Niger tana cikin wannan wannan yanayi har yanzu nan tsakani da Allah abin bakin ciki ne yawa cikin shirin zamu duba yadda haƙƙin masu amfani da hanyar mota da ta tashi daga kwantagora zuwa Rijau da ta Ibetu zuwa Salka zuwa Auna dukkaninsu a jihar Niger Najeriya ke ciki a dakace mu. Afirka mutum ne kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi da basira ilmi Madalla. Masu saurare samar da tituna da gadoji domin zirga-zirgar kasuwanci da sauran al'amuran yau da kullum na rayuwar bil'adama na daga cikin haƙƙoƙi da ke tabbatar da 'yancin rayuwa ga 'yan ƙasa. Jihar Neja da ke tsakiyar Najeriya na cikin jihohi masu faɗin ƙasa da yawan garuruwa a Najeriya kuma ta yi iyaka da jihohi da dama har ma da babban birnin ƙasar wato Abuja. tun gabanin dagulewar lamuran tsaro a jihar, jihar ta Neja ke fama da lalacewar hanyoyin mota, al'amarin da ke ta'azzara walwala da shige da ficcen jama'a wadda ke mummunan tasiri ga sha'anin tattalin arzikin al'umma. Hanyar Kwantagora zuwa Rijau mai nisan kimanin kilomita tamanin da ta Ibetu zuwa Salka ta zarce zuwa Auna. Misalai ne daga cikin irin waɗannan hanyoyi a jihar ta Naija. Sunana Alhaji Mukari kana awa ɗaya yanzu ya zama awa hudu duk wanda ya zo sai allah wada da hanyar nan ma'aikata dai sun zo sun kwakwashi kayakinsu wasu kayakinsu na aje ba ma'aikata ba kowa to mu ba mu san yadda yanayin ya kasance ba ko da yaushe ai muna tuttuba ga matsalar mu ga matsalar mu har yanzu dai ba mu san ina muke ba rashin hanyar nan ya jiha mutanen nan duk abin da ya kama tun daga na haɗaki takwas har sakwato hanyar nan ake bi yanzu ya kawo musu matsaloli ba a ma iya bi ya shafi batun tattalin arziki da kuma bunƙasa abubuwa shi ne ma na ɗaya tattalin arzikin ƙasa yake da kasi mota wata biyu uku sabon mota zai ganin nan take tatsuwa akwai matsalar rashin tsaron nan wasu na ganin kamar shi ya sa yanzu ba a gyara hanyar nan batun da ya shafi wannan wuri gaskiya kan rashin tsaron ga ya zo ai an riga hanyar nan ya riga lalace ba ma batun tsaro ba ne tun kayan lokacin ake gyare-gyare kuma ba kai karfe ba. sunana abubakar na magaru salka gashi mun same ku nan wurin wannan gada me sunan nan inda yanzu. to gaskiya muna cikin yanayi na damuwa saboda wannan hanyar kusan hanyoyi ne waɗanda muka samu waɗanda al'amuran kasuwancin mu musamman nan magama salka tana cikin manya-manyan garuruwan da ke da kasuwa matsalan da wannan hanyar ta samu yana iya assasa ma mu damuwa alhali ta wannan wurin mutane da yawa suna dogaro da wannan kasuwa amma yanzu wannan damuwan da wannan wurin ya samu ya kawo tsayawa dukkan wasu al'amura waɗanda suka shahi kasuwancinmu musamman magama abin da ya shahi salka kaga yanzu wannan hanyar ita ne za ta kai ka auna daga nan har ma legas hanyar tana iya bi sabanin wancan matsaloli da aka samu na wancan hanyar makera direbobi da yawa sun dawo suna bina to amma allah da ikon shi kuma ga wannan hanyar ta tsaya yanzu haka daga can baya akwai motoci suna da yawa tireloli da sauransu sun gagara zuwa wurin saboda wannan matsalan da wurin ya samu don haka muke neman alfarma da gwamnati mai girma gwamna. ya duba saboda wannan aikin ya fi karfin local government gaskiya yanzu wannan wurin yadda ya yi ba aiki ba ne wanda za a ce local government za ta yi shi dole sai gwamna ya samu na hannu na'am to ni na dai ta ritsa da ni domin sai da aka yi mun ceto aka fitar da ni malami na gaba mai sunan ka ya usala game da wannan wuri muna neman taimako zuwa ga gwamnan neja ya duba ya taimaka don allah a cikin gaugawa ya zo a taimaka mana a yi wannan aiki wuri babu magana dokan kayan amfanin gona zuwa wani wuri gaskiya saboda babu hanya babu gada eh, sunana basiru idris salga mun samu matsala gadan mu ta yanke ta mara'a wadda ke zuwa hanyoyi da dama kamar irin su auna sabon gari ne ina ne duka ha hanya Legas ana zuwa duka ga hanya ta yanke masu zuwa gonaki da sauransu duka komi ya tsaya abubuwa na ta samun matsaloli saboda babu abubuwan da za a shigo da shi na abinci da sauransu don haka muna neman alhorma don waga hanyar hanya ne na fidara don allah don girman allah gwamna ya kokari da ya hada da shi mulkin shi da yake yi da sauran waɗanda ke gaba gare shi a taimaka zuwa a gyara mana wannan wurin saboda mu samu cigaban rayuwar to na gaba za mu ji irin yunkurin da hukumomin jihar najan ke cewa suna ɗauka game da wannan lamari kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun don aikin talaka kan kai la'akari da cewa wasu daga cikin hanyoyin nan da ake magana a kansu mallaka ne na gwamnatin tarayyar Najeriya. Shi ma shugaban karamar hukumar Wushishi Honorable Danjuma Suleiman na Lango ya yi tsokaci a kan yunkurin gwamnatin jihar ta Naija. Gwamnan Naija shekaran kanshi mun san irin wahalar da rika yi da faɗi tashi yana zuwa Abuja don ganin shugaban kasa bisa ga wayannan hanyoyi na Naija. Don a lokuta da dama ma saboda lalacewar hanya a Naija wannan federal roads eh, wanda ke cewa tankoki eh, neja mutane na muna wahala bayan kuruku lokacin zaɓe zo muke ba da kusan yawan kuruku a north central duka dai an ba da wa'annan misalai to amma kuma dai ba a kalle mu ba to ni kira na ga eh, gwamnatin tarayya shine taimon allah taimon annabi ta dubi a halin da jihar neja take ciki a wa'annan manya-manyan hanyoyi don neja ita ne jiha wadda ta hada kudu da federal capital ta hada wasu yankin arewa da federal capital to a ce neja tana cikin wannan yanayi har yanzu nan tsakani da allah abin bakin ciki ne amma muna kiran ba za mu gaji da kiran gwamnatin najeriya musamman shugaban najeriya muhammadu buhari ima allah ya dobi matsalan da mutanen mu mutanen naija muke ciki a wayannan hanyoyi namu to amma honorable mamman musa da ke zaman kwamishinan ayyuka na jihar ya ce yanayin zirga-zirgar ababen hawa kan hanyoyin tarayya yana shafar makomar tituna mallakar gwamnatin jihar ta naija wanda suke sifili akan hanyoyin naija ba mutanen naija bane yawanci naija ya zama ta wuri ne wanda ana crisscross najeriya yawancin federal road ya wuce sai zai bata mana hanyar state amma ya zama haƙƙi a gare mu abinda jama'a ba sani ba kenan kuma kuɗin shiga ga kalubale na maganan rashin tsaro hmm. sai a fade addabi naija abinda da muke yi kenan mu tabbata mutane naija suna tsaye sannan kuma eh, bukatu na hanyoyi na da tattaba amma na kudura ina jinka kwanta gora zuwa rijau fa shi ma kwanaki ai an ma ba da aiki abin da ya sa kaga akai shi kan maganan kwantagura zuwa rijau shi dan kwangilan ne zai rubuto cewa akwai barazanan kidnapping da ake ta yi a yankin kama eh so ya ce sai an tabbatar mashi da tsoro zai yi in ka duba hanyar kagara hmm. hanyar cikin garin kagara dan kwangila an ba shi kuɗi ya yi aiki zuwa kusan 90% hmm. amma ka duba lokacin da aka zuwa ta samu tashi hankali kan maganar tsaro again ya rubuto ya ce sai an tabbatar mashi da tsaro zai iya cigaba da aiki mun nemi shi mai girma sarkin kagara ya yi kokari shi har yanzu dai ba mu samu tabbacin abun ba amma kwanan ya ce mana an samu masu ba da kai irin su 'yan banga ɗin za su taimaka mm. to duka wayannan ayyukan zamu tabbata an gama kafin mai girma gwamna alhaji Bukar sani bello ya samu honorable mamman musa kenan kwamishinan ayyuka na jihar neja a najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan kasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman mustapha nasir batsari mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum duka an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarci a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da mini barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lefanaman wacce ta ruwaito cewa wasu direbobin motocin jigila sun yi watsi da yarjejeniyar da kungiyoyinsu suka cimma da gwamnatin Nijar wacce a ta suka ɗauki alkawalin ba za su ƙara kuɗin motocin haya ba yayin da hukumomi a nasu ɓangare suka ɗauki alkawalin samar da wadatar man jijal ko kuma gazuwal a ko'ina a ƙasar tare da wasu bukatun da ke da nasaba da sha'anin sufuri jaridar ta ce kungiyoyin sun ce mutanen da suka saka hannu a wannan yarjejeniya sun yi ne don gaban kansu ba da sunan direbobin motocin jigila ba jaridar air info na cewa ofishin ministan suhuri ya gargaɗi direbobin taksi da na motocin haya su mutunta tsarin da ya kayyade kuɗin mota daidai da yadda abin yake a hukunce daga wannan unguwa zuwa waccan bayan la'akari da yadda masu irin waɗannan motoci suka ƙara kuɗin jigila a tsakanin unguwannin birnin yamai a washe garin ƙarin kuɗin man gasuwal ofishin ministan ya kara da cewa gwamnati ba za ta rufe ido a kan karin kudin irin waɗannan motoci ba saboda haka za ta hukunta duk wanda ta kama da laifin taka dokar goma ga watan oktoban 2012 wacce ta ƙayyade kuɗin motocin haya na taksi da na faba-faba jaridar le sahel ta ce kamfanin global atomic na ƙasar Kanada. ya jaddada aniyar soma ayyukan haƙar ƙarfen uranium a jamhuriyar Nishar a ƙarƙashin shirin da ake kira Proje Dasa Somida. Shugaban kamfanin Stefan G. Roman shine ya bayyana haka bayan ganawarsa da ministan harkokin wajen jamhuriyar Nishar Hasu Masa'udu a madadin firaministan ƙasar. jaridar ta ce ta hanyar yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin kamfanin na global atomic da hukumomin nijar ana sa ran samar da aikin yi ga ɗimbin 'yan ƙasar. Mu karkare da jaridar Le Matinal wacce ke cewa Bankin Duniya ya ja hankulan mahukuntan Nijar su sake duba kwangilar gyaran hanyar agadas Tigidit da aka baiwa kamfanin Babati na Nijar mai haɗin gwiwa da Inasel na Najeriya. Yarar ta ce a watan Yunin 2021 ne Nijar da ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Association International pour Development a IDE suka cimma yarjejeniyar gudanar da wannan aiki a yankin arewa maso gabashin kasar sai dai watanni kaɗan bayan haka binciken jami'an bankin duniya ya gano cewa waɗannan kamfanoni ba su da ƙwarewa kan aikin da aka sa gaba saboda haka reshen bankin a nijar ya rubuta wa ministan manyan ayyukan gine-gine cewa akwai buƙatar gyara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sulamu Barma, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To babanne a takaice, reshen kungiyar alka'ida a kasar mali ta sanar a jiya litinin cewa ta kashe wasu sojojin haya guda hudu na wani kamfanin soja mai zaman kansa na kasar rasha da ake kira wagner group a wani harin kwantan bauna da suka kai a kusa da bandiagara da ke tsakiyar kasar mali sashen yada labarai na kungiyar jama'atun nasarar islam wal musulmin a cikin wata sanarwar da ta fitar ta ce mayakanta sun yi aron gama da sojojin hayan ne a ranar asabar a yankin mafti kamar yadda fasaran kungiyar leƙen asiri ta state intelligence group mai sa ido akan labaran 'yan jihadin ta bayyana Babban wakilin Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Yaman ya faɗa a jiya Litinin cewa yana ƙara ƙaimi a kokarin cimma yarjejeniya tsakanin ɓangarori da ke yaƙi da juna da fatan za ta kai ga fara shawarwarin tsage ta buɗe wuta da kuma shirye-shiryen dawo da tsarin siyasa a jagorancin ɗan ƙasar Yaman. Hans Grundberg ya shaidawa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya cewa yarjejeniyar da gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita da kuma 'yan tawayen huti a ranar biyu ga watan agusta da aka tsawaita wa'adin bude wutan na tsawon watanni biyu na ci gaba da dakatar da yaƙi mafi tsawo tun bayan yakin basasar yaman a shekarar 2014 an fara tsagaita wutan ne a ranar biyu ga watan afrilu a ƙarshe sojojin kasar ukraine sun ba da rahoton wani kazamin lugudin wuta da sojojin rasha suka yi a jiya litinin tare da kashe akalla fararen hula uku na ukraine da kuma jikata wasu ishirin an samu rahoton mutuwar mutane uku da wasu goma sha uku da suka jikata a yankin gabashin donetsk wurin da aka gwabza kazamin fada na tsawon makonni yayin da dakarun moscow suka kai hari akan garuruwa da ƙauyuka da dama tun a ranar lahadin da ta gabata tare da kai hari akan gine-gine da dama To masu sauraro da takaitattun labaran muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya daidaita mana sauti da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.